Eh, yau juma'a goma ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya yi daidai da 27 ga watan biyu shekara ta 2026 eh, wannan shi ne majalisi na goma a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara a wannan wata mai albarka eh, kafin ɗorawa daga inda muka tsaya wannan yana tambaya cewa kasantuwar kwanakin watan azumi sun tafi menene abin da ya fi kamata mutum ya mai da hankali a kai a cikin ibada a waɗannan kwanakin eh, ayyukan da ake yi na ibada a watan Ramadan duk wani abu na ibada da zai kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu ta’ala abu ne wanda ana da buƙatar mutum ya lizimce shi kowane irin aiki ne inda aikin alkhairi ne aiki ne na ibada wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah to yin shi ba daidai yake da yin shi a wasu lokuta waɗanda ba watan Ramadan ba. Da aka lizimtar ayyukan alkhairi a watan Ramadan aiki abu ne wanda yake ake buƙatar shi ga kowa da kowa. Amma muhimman ayyuka waɗanda magabata suke mai da hankali a kai idan watan Ramadan ya zo, ayyuka ne wanda suka kunshi bayan azumi da ake yi suna mai da hankali akan sallah salloli na dare da salloli na nafila musamman na dare to suna mai da hankali akan waɗannan ayyukan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan sallar dare musamman a watan Ramadan man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya yi ƙiyamun laili a watan Ramadan ya yi don Allah ya yi kuma don neman lada a wurin Allah yana mai imani da Allah to Allah zai gafarta mai dukkanin zunuban shi da suka gabata da aka suke mai da hankali akan sallah musamman salloli na dare a salloli na dare manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya tsaya tare da liman har liman ya idar da sallah gaba ɗaya, sawa'un a sallar tarawihi ne ko a sallar tahajjud ne, ya bi liman har ya gama ya yi sallah ne sallah duka, to za a rubuta mai ladan ƙiyamu laila, ladan kamar wanda ya yi tsayuwar daren gabaki ɗayan shi daga farko har ƙarshe. Zai sami ladan wanda ya ƙarar da daren duka a cikin ƙiyamun laili. matuƙar dai ya bi liman har ya idar da sallah gaba ɗaya tare da shi to wannan yana cikin abubuwan da magabata suke mai da hankali a kai a cikin kwanakin watan ramadan abu na biyu shi ne karatun alƙur'ani bayan sallah suna mai da hankali akan karatun alƙur'ani kamar yadda muka ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin abdullahi ibn abbas manzon Allah ya kasance idan ramadan ya zo kowace rana sai mala'ika jibril ya zo mai sun yi a alƙur'ani sai sun yi karatun alƙur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka tashi kana azumi ko kakka bari salloli su maka su kubuce maka na farilla to sannan ka biyo baya da salloli na nafila musamman na dare sannan bayan haka ka biyo baya da karatun alkur'ani wanda bai haddace komai bai yi ƙoƙari ya zama a cikin watan ramadan akwai wani abu na musamman da ya haddace na alkur'ani wanda ya haddace alkur'anin ya yi ƙoƙari ya ga a cikin watan ramadan akwai wani abu da bai fahimta ba a ƙur'ani yanzu ya fahimce shi to haka mutum zai ta ƙara ma kanshi da aka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kanshi yana lizimtar karatun alur'ani a watan ramadan sama da koyaushe sannan abu na uku bayan abu na hudu bayan sallah azumi da sallah da karatun Alƙur'ani, sai abin da ya shafi sadaka sadakar nan kuma musamman ciyar da masu azumi musamman ciyar da masu azumi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Abu Qatada radiyallahu an manzon Allah yake cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi abincin buɗe baki to wannan yana yana da lada daidai da wannan azumin da mutumin yayi sannan kuma ba za a rage ma kowa daga cikin su lada ba ba za a diba a cikin ladan mai azumin ba ba kuma za a rage maka kai da ka ciyar da shi a Ladan mai azumi cikakke ba Da aka duk wanda ya azumi a watan ramadan kuma ya ciyar da mai azumi a watan ramadan a kowace rana yana da ladan azumi guda biyu idan mutum uku yake ciyarwa a kullum a kullum yana da ladan azumi hudu Gana shi ga na mutum uku to haka gwargwadon adadin waɗanda yake yi ma buɗe baki gwargwadon adadin ladan azumin da zai samu shi yasa akwai wanda zai yi azumin watan ramadan kwana talatin amma azumin mutum ɗari uku yake tashi da shi a watan saboda ciyar da buɗe baki wani zai yi na kwana talatin amma kuma azumin kwana sittin zai samu cikakku saboda kullum yana iya ciyar da mutum ɗaya wanda wannan shi ne mafi ƙarancin abin da kowa zai iya yi ya ciyar da mutum ɗaya abin da zai yi buɗe baki da shi sawa'un yana wani aiki ne ko yana wata sana'a ne na ga wani bawan Allah waccan shekarar da aka ba da labarin yana yin aiki yana yin a caɓa da mashin amma kullum idan ya zo ƙarshen abin da zai tashi fasinjan da zai ɗauka na ƙarshe to wannan kuɗin na buɗe baki da zai yi ma wani ne haka yake yi kullum in yi aikin shi ya gama in ya zo na ƙarshe ya ɗauka to kuɗin ƙarshen zai sai abin da zai yi ma wani buɗe baki da shi ne don wannan zai iya yin haka wanda ya fi wannan shi kuma me zai iya yi amma duk da haka za ka iya samun wani sai a zo a yi azumi talatin ko ashirin da tara a gama amma bai iya ciyar da ko mutum ɗaya na azumi ba ya tashi iya azumin shi kaɗai da yake yi shi yake samu in ya tabbata azumin babu matsala a jiki kenan za yana da iya azumi talatin saboda bai iya yin buɗe baki da ko mutum ɗaya ba a tsawon waɗannan kwanakin azumi ko mujarradin abincin shi da yake ci zai iya ci da wani za Allah ya ce ta'amul wahidi yakfil isnai abincin duk abincin mutum ɗaya to zai iya isan mutum biyu in aka zuba ma abincinka naka kai ɗaya za ka ci to in kuka ci ku biyu zai ishe ku to ko iya wannan za ka iya yin buɗe baki ko da abincin san maka ake yi zuba maka ake yi kai ma a wani wuri ka ɗauko ga iya naka da aka zuba maka za ka iya ci da wani ya zama ka ci da mai azumi da shi a ce kullum kana ci da wani azumi ya ƙare kana da azumi guda talatin ko ashirin da tara bayan naka kuma da kai da wannan dama ce da mutum yake da ita wadda zai iya ribata ya sami alkhairi mai yawa bayan sadaka da ciyarwa ciyarwa nau'i ne na sadaka sannan sadaka nau'o'in sadaka suna da yawa sadaka ta dukiya da za ka yi ka ba da taimako a inda ake buƙatar taimako ka yi abin da mutane za su amfana da shi ka yi abin da yake aikin addini ne mutane za su amfana da shi duka wannan yana cikin nau'o'i na sadaka a cikin watan Ramadan bai taƙaita ga ciyar da mai azumi kawai ba shi yasa a wancan hadisin da ya gabata Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa idan mala'ika Jibril ya zo ya gana da manzon Allah suka yi muraja'a alqur'ani manzon Allah yana zamantowa ajwada bil khairi min ar-rihil mursala yafi iska kyauta ya yana kyauta wadda ba ta da iyaka sama da yadda iska take kyauta tana raba ma kowa ya shaƙa to manzon Allah ya fi wannan kyauta to haka ake so mutum ya zama ya fi iska kyauta a cikin watan Ramadan ƙololuwar abin da za ka iya yi na kyauta da alheri to ka ƙure shi a cikin wata shine abin da ake bukata wannan shine abu na hudu sannan abu na biyar daga cikin muhimman ayyuka a watan Ramadan shine zikirin Allah subhanahu ta'ala. zikirin Allah yana da nau'o'i da yawa karatun alkur'ani zikirin Allah ne amma zikiri ne na musamman amma sauran nau'o'in zikiri abin da ya shafi kalmomi da azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar ya faɗi falalarsu mutum ya lizimci waɗannan zikirorin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim wanda manzan Allah ya ce duk wanda ya yi guda ɗaya za a dasa mai bishiyar dabino a cikin aljanna ka auna ka ga a kowace rana bishiya nawa za ka rinka dasa makanka a cikin aljanna ka sa makanka yanzu a watan ramadan ɗin nan ina so in dasa bishiyar dabino a gidana na aljanna guda miliyan kaza ka lazimci wannan zikirin ka saman makanka waɗannan dashen a cikin aljanna haka kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda manzo Allah ya ce wanda yayi guda ɗari a wuni za a rubuta mai ladan kyakkyawan aiki guda ɗari za a goge mai zunubai ɗari sannan kuma za a ɗaga darajar shi mataki ɗari sannan za a rubuta mai lada na mutumin da ya ‘yanta bayi guda ɗari bayin mamin walari Ismail mafi darajar bayi daga cikin zuriyar annabi Ismail alaihissalam to irin wannan ladan za a rubuta mishi sannan manzan Allah ya ce a duniya gaba ɗaya ba wanda zai yi wani aiki wanda zai kai nashi sai wanda ya yi irin nashi ko kuma ya yi sama da nashi shine zai sami irin ladan da zai samu a wannan ranar to duka waɗannan suna nan haka manzan Allah da ya ce kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani filmizan, habibata habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim manzo Allah ya ce wasu kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa a harshe ba wani nauyi ba wani wahala harshen kama da zai faɗe su ba zai wahala ba su ne kasifata ne alal lisan sannan saƙilata ne alal mizan kalmomi masu nauyin gaske akan mizanin aura na alƙiyama sannan habibata ne ilar rahman kalmomi ne guda biyu da Allah ne rahama yana son su waɗanne ne kalmomin manzo Allah ce ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba wata wahala da zaka ji a harshen ka wurin faɗan waɗannan kalmomin harfa ne gaba ɗaya a ciki masu sauƙin faɗa sannan kuma Allah yana son waɗannan kalmomin sannan kuma nauyinsu akan sikilin aura na alkiyama yayi ya ɓaci Da wayannan duka abubuwa ne da mutum zai lizimce su a cikin waɗannan kwanakin ba ka buƙatar wani aiki ba wani aikin gaɓoɓi za ka yi da su ba kana kwanta za ka yi su kana zaune za ka yi kana diga kana haƙa kana tuƙa abin hawa duka za ka yi su cikin sauƙi za ka tara makanka alkhairai wanda ganinsu zai faranta maka rai ranar alkiyama da haka wa'annan su ne muhimman ayyuka da ya kamata a ce mutum ya zumta a cikin kwanakin watan ramadan azumi sallah karatun alkur'ani zikiri sannan kuma sadaka da taimako wayannan ayyukan galibi magabata suna mai da hankali gaba ɗaya akan waɗannan ayyukan idan watan Ramadana ya tsaya. Da aka mu yi ƙoƙari mu ribaci waɗannan kwanakin da suka wuce, kamar jiya jiya ake cewa azumi zai kama. Gashi yau ana cewa kashi ɗaya bisa uku na Ramadan ya tafi. Sulisin farko ya ƙare kenan, saura suliti na biyu, daga nan kuma shi kenan sai sulitin ƙarshe. da aka wanda ya zama ya yi sakaci a waɗannan kwanakin to yana da dama ya farka ya ribaci waɗannan ayyukan a kwanakin da suka rage a nan gaba muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta eh, darasin da ya gabata mun tsaya a kan tamanin aya ta ku.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 أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين نعم har yanzu ayoyin suna da alaƙa dai da abin da muke ta magana a kai a wannan gabar ta magana a kan abin da ya shafi tarihin bauta da kuma irin yadda waɗannan halittar daga cikin halittun Allah Yahudawa suke butulce ma bautar Allah subhanahu wa suke kangare ma dokokin Allah subhanahu Bayan a baya Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana cewa lokacin da littafin Allah ya zo musu shi ne Alƙur'ani, yana gasgata abin da yake tare da su na littafi shi ne attaura, kuma sun tabbatar da haka, kuma kafin zuwan littafin sun kasance suna burin ina ma annabin ƙarshen da aka ce za a aiko ya bayyana saboda ya taimaka musu wurin yaƙi da mushirikai wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru kenan da ta Allah ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abin da suka sani na wannan manzan da gaskiyar shi da sifofin shi da ya zo musu sai suka kafirce mishi da aka Allah ya tabbatar da la'ana da tsinuwa a kansu da cewa fala'anatullahi alal kafiri sai Allah ya ce bi samashtarau bihi anfusahu tir da da suka siyar da kansu da shi tir da abin da suka siyar da kansu da shi menene abin da suka siyar da kansu da shi shine an yakfuru bima anzalallah shine su kafirce ma abin da Allah ya saukar na littafi a ce yau ga abin da Allah ya saukar su kuma sun kafirce ma wannan abin kuma sun kafirce ne bagiyan saboda ta'addanci da hassada me yasa an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha saboda suna hassada me yasa Allah zai saukar da falalar shi akan wanda ya ga dama me yasa ba su za a saukar ma ba me yasa Allah zai zaɓi wani wanda ya ga dama ya saukar mai da falala ba su ba Allah ce walil kaba'u bi ghadabin ala ghadab saboda wannan mummunan aiki da suka yi sai suka juyo da fushi akan fushi fushin Allah akan fushin Allah mana fushi ninkin ba ninkin walil kafirina azabun muhin kuma lallai kafirai suna da azaba ta wulaƙanci a ranar alkiyama da aka za a yi musu azaba ta wulaƙanci saboda ne saboda sun yi girman kai dangane da karɓar gaskiya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da ita alimamul imam al rahimahullahu ta'ala yana cewa abinda wannan ayar take nufi shine bi'sa shay'in ladhi ikhtaru li anfusihim tir da wannan abin da suka zaɓar kansu, mana sun suka zaɓar makansu kafirci kan imani ga imani ga kafirci sai suka aje imani da manzon Allah suka aje imani da alkur'ani sai suka zaɓi kafirci ma Allah to tir da wannan abin da suka zaɓar kansu na kafirci haitu stabdalul batila bil ta inda suka canza ɓanna da gaskiya ga gaskiya suna gani ƙuru-ƙuru sai suka ajiye ta suka canji ɓanna suka ɗauki ɓanna a nemakon gaskiya wal kufra bil iman haka kuma suka canza tsakanin kafirci da imani suka aje imani suka zaɓi kafirci shi yasa aka ce sun siyar da kansu kamar abu ne kake so ka siya ko ka siyar dama za ka ɗauki ɗaya ne ka ba da wani abu Shi ne aka misalta wannan aikin da suka yi kamar ga imani da Allah ga kuma kafurci da Allah duka an aje a wuri ɗaya sai suka zo suka aje imanin suka ɗauki kafirci shi yasa sai Allah ya ce bi isa mashtarau bihi anfusahum tir da abin da suka siyar da kansu da shi kamar sun sai da kansu ne sun bayar da imani an ba su kafirci to wannan mummunar mummunan ciniki ne suka yi kamar yadda Allah ya faɗa a wayancan a baya ya ce fa ma rabi jara daratuhum wa ma kanu muhtadi kasuwancinsu bai yi riba ba Kasuwancinsu ya yi asara ta yadda za ka iya ba da imani a baka kafirci to wannan ƙarshen asara kenan a kasuwanci da haka suka ce abin da ake nufi ba'u hun bi kufurihim. sun siyar da kansu ta hanyar wannan kafircin da suka yi sun bayar da abin da suke da shi na imani sun fifita abin da suke da shi na duniya da san duniyar da kuma neman cin dukiyar mutane da ɓanna ya fi musu fiye da su ɗauki imani da haka wannan shine cinikin da suka yi da kuma canjin da suka yi waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da sun siyar da kansu ko sun saye kansu ana nufin idan mutum ya zo yana aikata ayyuka na alkhairi kamar yana siyan kanshi ne daga azabar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu duk mutane suna fitowa suna aiki wani yana siyan kanshi ya ‘yanta kanshi, wani kuma yana sai da kanshi ya jefa kanshi a cikin azaba. To, kamar Yahudawa suna ganin wannan aikin da suke yi, kamar shi ne imani, kamar shi ne addini, kamar shi ne za su fanshi kansu daga azabar Allah. Da haka sai Allah ya musu raddi ya nuna wannan aikin da suke yi ba shi ba ne zai kubutar da su daga azabar Allah. bi samashtarau bihi anfusahum tir da abin da suke siyan kansu da shi in ya zama irin wannan aikin shine za su fanshi kansu da shi to tir da wannan aikin sai zama aikin da suke yi kenan ya ci karo da aikin da ake yi don mutum ya fanshi kanshi daga azabar Allah subhanahu wata'ala da haka Allah ya ce tir da wannan siyan kansu da suka yi kenan ba su siya da abin da ya kamata a fi kai da shi ba sun siya da abin da zai ƙara jefa su cikin ukubar Allah ne da fushin Allah subhanahu wa ta'ala an yakfuru bima anzalallah saboda sun kafarce ma abin da Allah ya saukar menene abin da Allah ya saukar ɗin? waɗansu malamai suka ce shi ne al’ur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ce ma alqur'ani da suka yi shine ma'anar ayyat furu bima anzalallah waɗansu malamai suka ce a'a a taura din ake nufi sun ce ma abinda Allah ya saukar musu na attaura. taura menene cewar saboda a attauran ne aka ce su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ciki ne akwai sifofin manzon Allah da wajabcin imani da shi amma kuma suka gan shi suka ƙi imani da shi da haka sun kafirce ma ma’an anzalallah sun kafirce ma at-taura waɗansu kuma malamai suka ce a duka ake nufi domin dan sun ƙi imani da manzan Allah sun kafirce ma al’ur’anin da ya zo da shi haka kuma sun kafirce ma at-taurar da ta zo ta yi bayani akan a yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'anar shi dai an yakfuru bima anzalallah tir da wannan kasuwancin nasu idan ya zamanto kafirce ma abin da Allah ya saukar ne kafirce ma abin da Allah ya saukar kuma zai iya ɗaukan nasu da yake hannunsu a taura zai kuma iya ɗaukan alƙur'anin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi kuma wannan kafircin sun yi shi ne bagiyan sun yi shi ne bagiyan albagiyu a nan shi ne ta'addanci da zalunci daga cikin nau'o'in ta'addanci da zalunci akwai hassada tana daga cikin ma'anonin albagiyu shi yasa a nan da aka ce bagiyan wasu malaman tafsiri suka fassara shi da cewa hasadan sun yi wannan kafircin ne kawai saboda tsabar hassada hassada ce kawai suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hassada ce kawai suke yi ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan hassadar ita ce sababi wanda ya sa suka zama sun kafirce ma manzon Allah ba wani abu ba ba wai jahilci bane kamar yadda yake bata dai a ayoyin baya suna sane da ilimi suke yi amma hassada ita ce ta zo ta rufe zuciyarsu ta hana su su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa aka ce saboda hassada ne saboda Allah ya ce an yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha saboda kawai zalunci dan Allah ya saukar da falalar shi akan wanda ya ga dama menene falalar Allah anan ne annabta da Allah yake bayarwa ga wanda ya ga dama da aka falala ce daga Allah Zaƙi ne daga Allah babu wani abu da ɗan adam yake yi ya zama annabi Allah ne kawai yake zaɓa daga cikin bayin shi ya zaɓi wanda zai zama annabi da aka yi kira shi da suna an yi nazilallahu min fadlihi alaman ya sha ko kuma ya zama min fadlihi a nan falalar ana nufin alƙur'ani da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi amma cewa ƙur'ani ne yana lizimta annabta domin dan ya zama annabin ne aka saukar mai da alƙur'ani ai da bai zama annabin ba ba za a saukar mai da alƙur'ani ba da aka falalar Allah tana iya zama annabta tana iya kuma ɗaukar a wannan ayar saukar da alƙur'anin domin saukar da alƙur'ani shi ne ya tabbatar da annabta da suna hassada da bakin ciki saboda Allah ya saukar da falalar shi alamai ya sha'u a kan wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayan Allah ɗin. Sai Allah ya kira shi da suna bawa daga cikin bayi. Da duk yadda Allah ya kai ga ɗaga matsayin mutum, to Allah baya wutar da shi daga matsayin bawa. shine matakin ƙololuwa da Allah yake aje mutum shine maqamul ubudiyya ka zama bawa ga Allah subhanahu ta'ala. yanzu Allah yana faɗan falala ne da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa Allah ya saukar da wata falala ta musamman akan wani bawa na musamman daga cikin bayi ya fifita shi akan bani Isra'il ya sauka mai da falalar da ta sa su da kansu yanzu suka koma suna hassada gare shi duk da cewa su ne Allah ya faɗa mana cewa iz ja'ala fihim anbiya'a wa ja'alahum mulukan wa atahum ma lam yu'ti ahadan min al'alami Allah ya ce Allah ya sanya annabawa da yawa a cikin su wa ja'alahum mulukan Allah ya sanya su suka zama sarakuna masu mulki sa annabi Sulaiman da ire-irensu da annabi Dawud duk a cikin Yahudawa suke wa atahum sai lam yu'ti ahadan min al'alami, kuma Allah ya ba su abin da bai ba wani daga cikin halittu ba amma duk da haka sai Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi wannan matsayin na ƙarshe na annabta da wannan matsayin na wahayi na ƙarshe sai ya saukar da shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ganin an yi ma manzon Allah irin wannan wani zai rinka tunanin wani matsayi ga manzon Allah din da ya wuce matsayin bauta da aka sai Allah ya ce an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi Allah ya saukar da falalar shi akan wanda ya ga dama daga cikin bayin shi kenan har yanzu yana nan a matsayin shi na bawa yana bauta ma Allah shi yasa har ya bar duniya bai daina ibada da bautar Allah ba tunda Allah ya ce wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka ci gaba da bautar Allah ka ci gaba da bautar ubangijinka har yaqini ya zo maka shine mutuwa da haka har manzon Allah ya bar duniya ana kamo shi hannu da hannu gefe da gefe yana tsananin rashin lafiya ana shigo da shi masallaci ya yi sallah Naka ba a taɓa samun lokacin da ya kai cewa yanzu ya wuce bauta ba, ya wuce matsayin ubudiyya ya kai wani matsayi daban ba, har ya mutu yana matsamul ubudiyya, daka Allah ya tabbatar da cewa duk wannan falalar da annabtar da wahayin ba ta fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin bauta amma yana cikin mafifitan bayan Allah subhanahu wata'ala da Allah ya zaɓa shi ne an yi nazirallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi wannan hassadar da bakin ciki da ya haifar musu da kafirci Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka koma da fushi wani akan wani shine al-ghadabul mutarakib ko mutaradif wani na kan wani ba wai fushin Allah guda ɗaya a kansu ba Allah ya yi fushi da su fushi mai yawan gaske kuma fushi mai tsanani su malamai suka ce gazabin ala gazab ana nufin fushi na farko saboda ƙaryata annabi isa alaihi da suka yi suka ƙi imani da shi suka nemi ma su kashe shi balma a wurinsu su sun kashe shi sun gicciye shi to wannan fushin shine fushi na farko ala ghadabin akan wani fushin kuma shine fushin in yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kafirce mishi da suka yi da aka suna da fushi guda biyu fushin da aka yi da su na ƙaryata annabi Isa da kuma fushin da Allah ya yi da su na ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗansu malamai suka ce, a fushin da ake nufi na farko shine fushin da Allah ya yi da su saboda bautar ɗan maraƙi da suka yi a baya. Fushi na biyu kuma shine kafirce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka yi. Ga fushin da aka yi da su na shirka ga kuma fushin da aka yi da su na kafirci ga manzon Allah sallallahu alaihi dan haka Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab ayyukansu da Allah ya la'ance su ya fushi da su a kansu suna da yawa a cikin alkur'ani da haka kowanne da ake faɗa a nan ana ba da wani misali ne a kai amma ba wai ana nufin shi kaɗai ne fushin da Allah ya yi da su ba Allah ya faɗa mana a Qur'ani man la'anahu Allah wa ghadiba alai wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada tagut Allah ce ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil Allah ce kuna so in ba ku labarin suwaye sharri a cikin mutane Allah ce su ne waɗanda Allah ya la'ance su Allah ya fushi da su wa ja'ala minhumul qiradata Allah ya shafa waɗansu daga cikin su suka zama birai sune ashabus sab wal khanazir sannan Allah ya shafa wasu suka zama aladu wa abada tsagur kuma suka bauta ma wani wanda ba Allah ba to waɗannan sune waɗanda Allah ya tsine musu kuma ya fushi da su to suna da laifuffuka da yawa da Allah ya la'ance su a kansu a cikin Alƙur'ani. daga ciki akwai kafirce ma annabi isa akwai kafirce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai kuma girkita littafin Allah da canza attaura da suke yi su canza ma'ana ko su koge wani abu su sa wani abu a ciki duka waɗannan yana cikin dalilai da sa Allah ya fushi da su haka mutane ne waɗanda Allah ya la'ance su kuma Allah ya yi fushi da su da haka anan Allah maɗaukacin sarki ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab da aka sun dawo da fushi akan fushi da aka fushi ne ninkin ba ninkin suke yawo da shi ga kuma tsinuwa da la'antar Allah subhanahu Ta'ala. sai Allah ce ce walil na azabun muhin kuma lallai kafirai su wane ne kafirai ɗin? su ne waɗannan da suka dawo da fushin Allah ɗin. Allah ya fashi da su saboda kafircinsu shi ne an yakfuru bima zalallah, to wannan kafircin sai Allah ya ce walil na azabun muhin lalle kafirai suna da azaba ta wulakanci ranar alkiyama Allah zai azabtar da su azaba ta wulakanci da kaskanci alaƙar cewa za a yi musu azaba ta wulaƙanci da ƙasƙanci? da wannan ayar saboda bayani da ayar sai ishara a kai zuwa ga abin da ya haifar musu da kafirci menene abin da ya haifar musu da kafircin shine girman kai ya sa suka yi hassada suna jin su su ne sai kuma ya zama ba su ɗin ba ne wannan kuma sai ya sa suka yi hassada da asalin abin daga girman kai ne shi sa a can baya Allah ya faɗa mana afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum kuna yin girman kai duk lokacin da annabi ya zo muku da abin da ya saba da san ranku kinan babban sababin kafircin su shine girman kai da suke da shi dan haka da anan da Allah ya ce an yakfuru bima anzalallahu baghyan a ƙarshe sai ya ce walil kafirina azabun muhin kafirai suna da azaba ta wulaƙanci da ƙasƙanci domin Allah ya alƙawarin juya al'amarin a lahira duk wanda yake da girman kai to Allah zai ƙasƙantar da shi ranar al'iyama gwargwadon girman kan mutum gwargwadon ƙasƙanci shi a filin al'iyama da tun da suna jin girman kai cewa su ya kamata a aiko annabi a cikinsu to ranar alkiyama Allah zai musu azaba irin azaba ta ƙasƙanci shi sa kamar yadda Allah yake cewa na ladhina na an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri duk waɗanda suke girman kai daga bauta daga addu'a da roƙon Allah Allah ya ce to ranar al'iyama za su shiga wuta a kaskance me yasa za su shiga wuta ta ƙasƙanci? saboda sun yi girman kai a nan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a hadisin da imamu Ahmad ya rawaito da imamu Tirmidhi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma manzon Allah ya ce yuhsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamati amsalu dhar za a tayar da masu girman kai ranar al'iyama za a tashe su amsalun zarri kaman girman kiyashi fi suratin rijal mutum ne cikakke komai da komai yanda ka ga mutum amma ɗan ƙarami kaman kiyashi haka za a tayar da masu girman kai ranar al'iyama sakamakon wannan girman kan da suka yi ya alohun kulla shai haka manzan Allah ya ce komai yana taka su ba abin da ba zai taka su ba a filin alkiyama komai ya fi su girma ta ce mutum kamar kiyashi a filin da an tara dukkanin mutane gaba ɗaya akwai wanda zai taku kamar yadda za a taka shi a wurin ba wanda zai taku daka duk mai girman kai manzo Allah ya ce haka za a tayar da shi a filin alkiyama za a tayar da su kowa na taka su kowa ya fi girman su ya fi su girma hatta yudkhalu sijnan fi jahannam ko yudkhilu sijnan fi jahannam har sai an shigar da su wani kurkuku a cikin wutar jahannama a haka za a yi ta taka su ana wulaƙanta su har sai an sa su a wannan kurkukun a wutar jahannama fata'aluhum narul anyab sai wutar wuta sai ta zo ta lullube su gaba ɗaya to shi shine sakamakon mai girman kai da haka girman kai suka yi suka ƙi karɓan saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka manzon Allah ya ce walil kafirina azabun lalle kafirai suna da azaba ta wulaƙanci da ƙasƙanci sai Allah ya wulaƙantar da su sai ya ƙasƙantar da su saboda wannan girman kan a ranar al'iyama. don haka kuma ya zama ba su ne kawai ba duk wanda ya sifanci da wannan sifar ta girman kai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana irin wannan halin da kuma irin wannan kaskancin da zai fuskanta ranar alkiyama wani kaskanci ya kai kana jin kai kai ne wani a ce yanzu kowa da kowa manya da yara da dabbobi da mutane kowa na taka ka ba kuma yadda za ka yi wannan ƙarshen ƙasƙantar da mutum kenan a farfajiyar alƙiyama wannan kuma kafin a shiga cikin azabar Allah wannan ana magana bayan an tayar da halittu kenan daga walil kafiri na azabin muhin kafirai suna da azaba ta ƙasƙanci da wulaƙanci saboda sun yi ma Allah girman kai sun yi girman kai sun ƙi karɓan saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين نعم har yanzu dai Allah ya sake dawo da mu kan wani nau'i daban na musamman daga cikin nau'o'i na kafircin bani Isra'il har yanzu ba a gama ba duk wani shafi da Allah ya sake buɗewa na kafircinsu sai mu ga cewa kafirci ne mai zaman kanshi shi kaɗai ya isa amma tun da muka fara waɗannan ayoyin Allah kawo mana wani akan wani ake yi in an gama da wancan an ji kamar sun kai ƙololuwa a wurin kafirci sai kuma a ji wani nau'in kafircin daban ya sake bayyana. Da haka daga cikin waɗannan nau'o'in na kafirci, sai Allah ya hikaito mana irin tattaunawa da munazara da take gudana tsakanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da Yahudawa, ta yadda ake tattaunawa na ƙoƙarin fahimtar da su addini da kuma irin su abin da suke da shi a matsayin kariya wanda zai hana su su bi addinin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi. Allah ce wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum idza qila lahum idan aka ce musu manzo Allah ya kira su zuwa ga imani yanzu magana kai tsaye ta dawo zuwa ga waɗannan bani Isra'ila waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganin yadda magana take tafiya a ayoyin wani lokaci a yi magana akan wayancan na da wani lokaci a yi magana akan waɗannan da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da a anan Allah ya ce wa idza lahum idan aka ce musu aminu bima anzalallah ku yi imani da abin da Allah ya saukar na wahayi me ake nufi da ma a nan? abinda Allah ya saukar ana nufin ku yi imani da alƙur'ani ƙalu sai su ba da amsa yanzu mun ji kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi musu ko kuma kiran da masu imani suke musu akan su zo su yi imani da abin da Allah ya saukar ma manzon Allah na Ƙur'ani. Ƙalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina ce mu muna yin imani ne da abin da aka saukar mana mu ma muna da annabi muna da littafi da aka saukar mana da aka nu'minu bima unzila alaina muna yin imani ne da abin da aka saukar mana da aka wannan mu ba mu aka saukar ma ba kenan abin da suke nufi abin da aka saukar mana mun yi imani da shi ne abin da aka saukar musu shine a taura da injila da haka su sun karɓi abin da aka saukar musu amma ba su yadda da wani abu wanda ba shi ba shine nu'minu zila a raina. sai Allah ya ce wa bi mawa wara'ahu suna kafirce ma duk abin da ba shi ba mana abin da aka saukar musu kawai suke imani da shi duk wani abu da ya zo bayan shi to sun kafirce mishi shine wa yakfuruna bima wara'ahu idan sun yi imani da at-taura sun yi imani da injila sun kafirce ma al-qur'ani shine ma'anar wa yakfuruna bima bima wara'ahum wa yakfuruna bima wara'ahu sai Allah ya ce wa huwa al-haqq alhalin shi ma wannan abin da yazo daga bayan wanda suka kafirce mai shine gaskiya wa huwa al shine gaskiya daga shi ma abin da suka kafirce ma din gaskiya ne kamar yadda suke rike da littafin nasu suke ganin sun rike shi ne saboda gaskiya ne shi me yasa suka yi imani da attaura saboda a wurinsu attaura gaskiya ce ku to sai kuma gashi an saukar da wani littafi sai suka kafarce mishi sai Allah ya ce to ai shi ma wannan littafin gaskiya ne me ya kamata a yi gaskiya ta zo ga wata gaskiyar sai a yi me sai a haɗa gaba ɗaya a karɓe su da yadda kuka karɓi a taura a matsayinta na gaskiya to shi ma wannan littafin da aka saukar wanda kuka kafance mishi wa huwa al shi ma gaskiya ne bayan kasancewar shi gaskiya musaddiqan lima ma'ahum kuma yana gaskata abin da yake tare da su na littafi in an duba za a ga iri ɗaya ne za a tabbatar da cewa shi ma gaskiya ne kamar yadda wancan gaskiya ne sannan kuma a cikin shi za a ga gaskata wancan littafin da ya gabata wanda zai nuna cewa duka daga wuri ɗaya suke da haka wannan littafin da kuka kafirce mai gaskiya ne daga hanyoyin da za ku gane cewa gaskiya ne ku ɗauke shi ku kwatanta shi da wanda yake hannunku in kun kwatanta shi da wanda yake hannunku me za ku gani za ku gan shi musaddiƙan limama ahu yana gasgata abin da yake tare da su na littafi ba za a ga wancan yana saƙa ma wancan ba ba za a ga wancan ya ci karo da wancan ba za a ga saƙo ne iri ɗaya saboda duka gaskiya ne gaskiya kuma ba ta cin karo da juna da aka abin da kuka kafirce ma kun kafirce ma gaskiya sai Allah ya ce kul ka ce musu salima ta an biya Allah min qablu me yasa kuke kakkashe annabawan Allah a da kafin a saukar da wannan alqur'anin me yasa da kuke kashe annabawan Allah mana iyayenku da kakanninku me yasa suke kashe annabawan Allah kuma kun yadda akan daidai suke kun yadda abin suke kai shine addini kuma sun kun yadda sun kakkashe annabawan Allah sun kashe annabi Zakariya sun kashe annabi Yahaya da sauran annabawa to me yasa kuke kakkashe annabawan Allah in min qablu tun kafin saukar da alqur'ani in kuntum sadi in kuntum mu'minina in dai da gaske ne kun yi imani da abin da aka saukar muku din ba sun ce nu'minu bima unzila alaina ba mun yi imani da abin da aka saukar mana ne mu ba za mu yi imani da wani abu wanda ba shi ba sai Allah ya kawo musu hujja to in da gaske kun yi imani da wancan abin da aka saukar muku me yasa kuka kashe annabawa A yi a cikin abin da aka saukar muku mai aka yi umarni da shi a gasgata annabawa a yi imani da shi a yi imani da su a girmama su a bi su ko kuma kuka kashe su wannan abin da kuka yi a nu'minu bima unzila alaina ne ko ba nu'minu bima unzila alaina ne? ya nuna kun yi imani da abin da aka saukar muku ko ya nuna kun kafirce ma abin da aka saukar muku ne ya nuna abin da aka saukar muku ɗin ba ashe ba ku yi imani da shi ba domin a ciki an yi umarni da bin annabawa da girmama su ko kuma kuka kashe su ko kun san a bala'in da yake cikin kashe annabi amma kuma kuka kashe kenan ba ku yi imani da abin da aka saukar muku ɗin ba haka kuma wannan ma da aka zo da shi sabo shi ma ba ku yi imani da shi ba daga kun yi biyu babu kenan gaba ɗaya babu imani da abin da aka saukar muku kuma babu imani da wannan gaskiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo muku da ita da haka Allah ya ce falima an biya Allah min qablu in kuntum sadiqin mana in dai kuna da gaske ne maganar da kuka faɗa kuka ce mun yi imani da abin da aka saukar mana to me yasa aka same ku kuna kashe annabawan Allah Inde da gaske kuke imanin na gaske ne wannan ishara ce Allah yake yi akan cewa imanin da suke cewa sun yi da abin da aka saukar musu ƙarya suke yi ba imanin gaskiya ba domin da imanin gaskiya ne ai da wancan abin bai faru ba na kisan annabawan Allah kamar mutum ya zo ya ce maka ne ni ina da kaza ya ce to ai da kana da kaza da kayi kaza ya yace ya ce ai ni ina da kuɗi ni mai kuɗi ne ina da kuɗi sun kai miliyan kaza a ce to ya akai kana da kuɗi kuma da ya gaggari ga me kenan ake nufi ana nufin ƙarya ne baka da wani baka da kuɗi dan da kana da kuɗi da ba a ganka da wannan yanayin ba to haka abin da aka yi musu kenan da suka ce nu'minu bima unzila alaina mu muna imani ne kawai da abin da aka saukar mana na littafin mu na at-taura sai Allah kaman ya ce musu to falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum sadiqin me yasa to kuke kashe annabawan Allah in da gaske ne kuna imani da at-taura in kuntum mu'minin in dai ku masu imani ne da gaske da aka a duba at-tauran a ga inda aka ce a kashe annabi idan babu yadda aka ce a kashe annaba a taura kenan ƙarya kuke yi ba ku yi imani da abin da aka saukar muku ba ilzami ne hujja ce irin nau'in hujjoji na alkur'ani da Allah yake kafa ma mutane hujja da shi hujja da za a kura mutum da ita gaba ɗaya yanzu sun yadda sun yi tabbatar an kashe annabawa kuma sun zo yanzu suna ikirarin cewa sun yi imani ne kawai su da attaura to sai ake musu wannan tambayar me yasa kuka kashe annabawan in dai da gaske ne ku muminai ne in dai kuna da imani me yasa haka ta faru kenan ƙarya ne ba ku da imanin da kuke da awar cewa kun yi wannan ayar tana nuna mana cewa lallai su bani Isra'il abinda suka yi imani da shi ba sun yi imani da shi saboda shi gaskiya ba ne sun yi imani ne kawai saboda san rai da san zuciya shi ne da wannan ayar take nuna mana domin gaskiya ce guda biyu sai ka zo kai kana neman gaskiya sai ka tsinci gaskiya guda ɗaya ka gane gaskiya ce me za ka yi za ka bi ta ka kama ta ka yi aiki da ita sai ka ci gaba da tafiya kana rike da wannan gaskiya sai ka sake ganin wata gaskiya me za ka yi za ka ɗauka ka haɗa da wannan gaskiyar da kake da ita to amma sai ka zo ka ɗauki gaskiya ka ce ai na ɗauke ta ne saboda gaskiya ce ita ni ba na ɗaukan wani abu in ba gaskiya ba sai aka yi gaba sai aka sake ganin wata gaskiyar sai ka ƙi ɗaukanta ka kauce mata kenan me yasa ka ɗauki waccan gaskiyar ta farko dama ka ɗauke ta ne kawai saboda san rai ba wai don gaskiya ba ce in dai ka ɗauke ta don gaskiya ne to idan ta zo a gaba ma za ta sake ɗaukanta to shi ne abin da wannan ayar take nuna mana cewa imanin bani isra'ila asali ba imani ba ne da suka yi a kan wai saboda wannan abin gaskiya ne suka yi imani da shi domin inda sun yi akan haka ne da wata gaskiya tana zuwa to za su ƙara karɓanta saboda gaskiya ce. Daga babu wata gaskiya da za su raba, su ce za mu karɓi gaskiya a wurin wane, amma ba za mu karɓa a wurin wane ba. Ko za mu karɓi gaskiya idan wane ne ya zo da ita, amma idan wane ne ya zo da ita ba za mu karɓa ba. Wannan ya nuna gaskiyar ake nema, ya nuna ba gaskiyar ake nema ba, dama ana neman abin da ake so ne. Idan wane ne ya yi wa'azi, ya ce Allah ya ce annabi ya ce zan bi wa'azin in karɓa in yi aiki da shi amma idan wane ne ya wa'azin ba zan karɓa ba idan asali dama ba gaskiya kake nema ba mutanen kake bi na karɓa ne saboda wane ne ya faɗa na ƙi karɓa ne saboda wane ne ya faɗa sai ya zama dama yadda bani isra'il suke a nan kai ma ka ɗauki wannan ɗabi'ar kana aiki da ita to haka za ka ga mutum wani lokaci ya zo ya riƙe abu da ce ai wannan abin ai mu ba za mu bacci ba saboda ai hadisi ya zo ingantacce annabi ya ce kaza yayi ta da jijiyar wuya ana rigima da shi amma nan gaba kaɗan in aka zo da wani hadisin ingantacce wanda yake yin wani abu irin wannan sai kaga kuma ya ƙi ɗaukan shi ya ƙi yin aiki da shi da yasa ya ɗauki wancan ya riƙe kenan saboda son ran shi ne kawai ya dace da abin don haka ya riƙe da shi ba wai don gaskiya ba ne don wahayi ne daga Allah ko wahayi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya zo ya ɗauko wata gaskiya sai eh, ai malam wane ya san Allah ga ma wa'azin shiga fata wanda ya bayar ya ce kaza ya halatta ya za a ce bai halatta ba da mu mun yi riko da fatawar malam wani yana rike da shi saboda mai a wurin shi saboda malam wani na Allah ne gaskiya yake faɗa amma gobe inda wannan malamin zai zo ya ɗauko wani abin daban kuma ya saba da abin da shi yake so daga nan zai fara zagaye cewa ko ina za a samu wata fatawa mai ɗan sauƙi-sauƙi ba wani malami da ya dan wata fatawa ne mai rangwame a kan wannan matsalar da ka ya karɓi wancan a matsayin gaskiya ne a wurin malamin yanzu kuma ya sake faɗa nafsin malamin amma ba zai karɓa ba saboda ba ta dace da san shi ba idan asali dama ba gaskiya yake nema ba me yake nema yana neman abin da ya dace da san shi ne to wannan shine abin da yahudawa suka yi a nan sun karɓi attaura sun riƙe saboda ne saboda ƙabilanci saboda cewa annabin daga cikin al'ummarsu yake amma yanzu da aka kawo wani wahayin na alƙur'ani suka ga wanda ya zo da shi ba a cikin alƙabilarsu yake ba ba a cikin al'ummarsu yake ba kuma sun tabbatar da abin da ya zo da shi ɗin nan gaskiya ne sai suka ƙi karɓa sai tabbata cewa ashe ba neman gaskiya suke yi ba neman san rai kawai suke yi a cikin al'amura to haka duk wanda ya kamance seniya da irin wannan a cikin wannan al'ummar to ya yi kamance seniya da yahudawa ya yi kamance seniya da yahudawa ya zo ya ɗauki wani ɓangare na addini ya yi riƙo da shi wani ɓangare kuma ya kafirce mai ya imani da shi zai zo ya ɗauki ayoyi na alƙur'ani da suke magana a kan hukunce-hukunce na shari'a ya yi aiki da su amma aka zo ayoyin da suke magana a kan sifofin Allah nan kuma sai ya kore su ya ƙi karɓansu ko ya musu tawili ko kuma ya yi su ya kore gaba ɗaya ya ƙi karɓan waɗannan ayoyin bayan ayoyin da suka zo da hukunce-hukuncen sallah su ne dai suka zo da hukunce-hukuncen sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. In ka karɓi wa'yancan, me yasa ba za ka karɓi wannan ba. To haka wanda zai zo ya ce, ai, shi ma'a'imma na mazahibul arba'a yake bi, shi mazhaba yake bi, za ka ba wani hadisi da za ka kawo mai, ba wani aya da za ka kawo mai, ai, shi su ga abin da ta ce. Kana kallon shi wataran kuma mazhabar za ta zo ta saba da abin da ya saba da san ran shi a nan wurin kuma sai ya aja mazhaba sai ya je ya ɗauki wannan abin ya aiki da shi amma a hadisan annabi zai ce a shi mazhaba sai kawai a aja wancan kenan ya nuna ba gaskiya yake nema ba san rai kawai yake bi idan da gaske yake yi gaskiyar yake nema sai ya tafi akan mazhabar akan komai duk abin da zai yi ba zai fita akan mazhaba ba kamar yadda ya aje hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka kuma wanda zai zo ya dauki wahayi Allah ya ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikma Allah ya maka wahayin alkitab shine alqur'ani wal hikma sun ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zai sai ai shi ya ɗauki wahayin ya ɗauki alƙur'ani kaɗai shi ne abin da ya ɗauka shi ne abin da ya yarda da shi amma ɗaya wahayin fa ya yi watsi da wannan alhikima ya yi watsi da wannan hikimar da haka ya raba idan gaskiya yake nema dukkansu gaba ɗaya wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai ya ɗauki wahayin duka amma wancan bai dace da san ran shi ba sai ya watsar wannan kuma ya dace da san ran shi sai ya ɗauka duk wanda ya sifanci da wannan sifar yana kamanceceniya da yahudawa babban al'amari da ya kamata mutum ya sa a wannan gabar shine ya sani cewa gaskiya ita ce ya kamata ta zama abin nema a wurin shi ta kowace hanyar gaskiya ta zo zai karɓi ta in dai gaskiyar ce daga wurin kowa ta zo in dai gaskiyar ce zai karɓa zai karɓa da wanda yake so da wanda a wurin wanda baya so zai karɓa da wanda yake sama da shi daga wanda yake ƙasa da shi zai karɓa daga wanda yake daidai da shi ita abin lura shine ita gaskiyar kawai ita ake kallo to wannan shine kadai mutum zai kubuta da imanin shi wannan shine zai kubutar da shi amma in dai bai yi haka ba to zai fada cikin irin wannan mummunar sifar da Allah ya zargi Yahudawa da ita na cewa mutum yayi imani da wani ɓangare na littafi ya kafirce ma wani ɓangare, ya karɓi wata gaskiya kuma ya ƙi wata gaskiya to wannan duka yana daga cikin miyagun ɗabi'u da miyagun sifofi wanda ya kamata mutum ya ɗauki darasi a kansu a cikin wannan ayoyi kamar yadda ake cewa alhikmatu dalatul mu'min hikima kaman kayan mumini ne wanda ya bata duk inda ya ganta kawai zai dauki abin shi shi yasa hatta shedan da yazo ya faɗi magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yi sadaqaka wa huwa kazu manzo Allah ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne amma shi makaryaci ne tsantsar makaryaci shine shedan amma wannan abin da ya faɗa yanzu ɗin wannan gaskiya ne shi kasancewar shi shugaban maƙaryata shugaban kafirai bai hana a karɓi gaskiyar da yake da ita ba saboda gaskiyar ake nema daga yi inda ta zo da aka mutum ya yi ƙoƙari ya yaƙi zuciyar shi aiki ne babba jihadi ne babba ya zama mutum ya rufe ido ya zama gaskiya yake hari a komai ba wani abu na son rai ba ba wani abu na neman abu a wurin mutane ba gaskiyar kawai kake bukata to idan Allah ya ga zuciyarka a haka take to Allah zai datar da kai zuwa ga wannan gaskiyar duk wanda Allah ya duba zuciyar shi ya ga kyakkyawar niyya da matukar al'amari na neman gaskiya a ciki to Allah ba zai tozartar da shi ba wallazina jahadu fina Da nahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin haka wannan kaɗan daga cikin abin da waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi kenan muna fata Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta muna addu'a da bawan Allah dattijo malam sani da Allah Maɗaukacin sarki ya karɓi rayuwar shi wanda kullum yana zaune a nan daga nan wurin a ranar talata ne ko ranar talata yana zaune a nan jikin shi ya yi tsanani aka kama shi aka fitar da shi daga nan aka kai shi asibiti zuwan da bai tashi ba kenan Allah ya ɗauki ran shi a wannan hali muna fata Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah ya fi mai kurakurai shi abubuwan da ya bari na iyali a baya Allah ya albarka a cikinsu Allah ya gyara mai zuriyar shi ya ɗora su a hanya madaidaiciya gaba ɗaya Allah ya tallafa mai a wurin tarbiyyar waɗannan yara da ya bari da kuma iyalan shi gaba ɗaya ya sanya albarka a cikinsu Allah maɗaukacin sarki mu kuma ya sa mu cika da imani ya sa ƙarshen al'amarinmu ya zama kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah